Bismillahir Rahmanir Rahim. Mundo, babi na 97. da bakwai. Alhaji da Afra cike da jin daɗin yadda Arabi yake kallon shi yace ce, shi ne matsalar, yanzu gashi shi ka san komai, amma za ka mutu da abin a zuciyarka. Dakewa Arab yayi ya matsalar har yanzu tunanin mutanen da ne da kai. Kana tunanin zan shigo gidan nan da kaina bayan sanin what you are capable of ba ni da plan, sannan ka manta ki da nafin ɗina akai. Me kake tunani in folis suka zo suka ganni a gidan nan? Nan da nan fuskar Alhaji afra ta rikide ya ce me kake nufi? Gida ya daga ya ce kai zan tambaya ai. A fasace Alhaji afra ya nufi windo ya leka Me zai gani? 'Yan sanda ne zagaye da gidan shi. Kallon Arab ya hankalin shi ya tsananin tashi. Da sauri ya wuce daki ya rufo kofa Arab ya shafi sumar kansa cikin ƙunar rai ya ce, ta ya mutum zai zama mara imani haka? Su Adnan ne suka shigo ya kalle shi ya ce, kai fa ka zama jan wuya, yanzu kawai ka amshi kayan folis ka saka. Saman kan shi ya shafa ya ce su ummi fa, suna folis station suna neman ka. Sai nake jin duk ba daɗi. Ajiyar zuciya ya tuna ya sa ɗo ta kashe wayarta. Ya tabbatar da sai ummi ta kira ta ta tambaye ta. Ɗakin da Alhaji afar ya shiga suka nufa. Suka yi nokin bai buɗe ba. Nan suka buga ƙofar da ƙarfi. Ga mamakinsu baya cikin ɗakin. Da sauri Adnan ya nufi kofar da ta yi kama da ta toilet, sai dai yana buɗewa ya ga ta sada shi da wajen barandar wani babban fili da ake kiwon kaji. Cikin hanzari suka duba sai dai ba Alhaji Ja'far ba alamarsa. Ido Arab ya rintse ya ce wato mutumin nan ya wuce duk yadda muke tunani, yanzu ya za mu yi? Shi kanshi Adnan tunani ya fara kafin Arab ya ce, ku kai ni police station a matsayin an ganni a gidan shi, inda hali ma mu sa a ɗau hotuna da bidiyos yadda muka shirya tun farko. in ya so mu ce ya gudu. A nan ya jinjina kai sannan ya sake gyara Arab, suka ɗau bidiyos, sannan suka wuce da shi police station. Ammi tana zaune tana kallon Hanifa da ke nuna mata wasu ɗinkuna da aka kawo mata. Murmushi kawai take ganin yadda take murna da alama komai ya burge ta. Hanif ne ya yi dariya ya ce, Yaya Hanifa ko dai biki za ku yi, kai dai ba za ka gane ba yi wasan ka ƙyale ni. Wayar ta ce ta yi ƙara. Ganin Alhaji Ja'far ne ya sa ta miƙe da sauri ta shiga ɗaki. Cike da damuwa ta ce, Sadauki na ina ka shiga ne haka? Na yi ta neman ka a waya. Murmushi ya sakar mata ya ce, Ki zo yanzu yanzu ina jiran ki. Akwai surprise da zan yi miki. Da alama surprise ka fita yi shi ya sa ni neme ka na rasa. To ya zan yi? Kin san ke ɗin ce kin zama jinin jikina. Tana murmushin jin daɗi ta ce, Kai dai ko? To bari na shirya. Da sauri ya ce, Ba sai kin shirya ba ina waje. Da kaina za mu fita. Yauwa baki taho da fasfot ɗinmu akwai abin da zan yi da su. Mamakin ta ne ya ƙaru, sai dai ta san ita ɗin daban take a gurinsa, sannan ƙila abin zai yi da gaske. Nan ta gyara fuskarta ta sa mayafi ta fito tana sanar da su Hanifa za ta je ta dawo. Sun san fitar ta babansu ce, don ba ta fita haka ba shiri idan ba nashi ba. Alhaji Ja'far ko yana kashe wayar ya kira wani yaron shi, ya sanar da shi ya tabbatar ya je ya sanar da waska akan kar ya kuskure ya ambato sunan shi, idan ba haka ba ya shirya abin da zai faru da iyalin shi. sannan duk yadda za a yi tabbatar ya ce Arab guduwaye, sannan su ba wai sun kama shi ba ne, saboda wani abin kawai kuɗi suke so a turo musu, kamar yadda suka saba, yana kashewa ya hango ta. Da sauri ya tura wa yaron shi da yake aikin ejensi saƙo, sannan ya kashe wayar. Daga gefen gidan kaɗan ta hango motar shi ta ƙarasa, tana isuwa ya buɗe mata ta shiga ta zauna. Kallonsa ta ta ga gaba ɗaya yanayinsa ya canza kamar a ɗan firgice yake. Da mamaki ta ce, me ya faru na? kai ya girgiza ya riƙo hannunta tare da amsar jakarta wayarta ya cire ya kashe sannan ya sa a gefen sai amshi fasfot ɗin ya ɗau hoto sannan ya tura yana gamawa ya tada mota suka bargon da mamaki take kallon sa tace sadauki ina za mu hannunta ɗaya ya kamo ya ce kin manta na ce miki surprise ne ta guntsa baki tana murmushi ta ce na manta shiru ya aron shi yana cewa in dai ni za ku tozarta ni ma a shirye nake na nuna muku na fi ƙarfin ku ba dai akan Bilkisu duk kuke wannan abin ba, to zan gani in za ku samu damar ganin ta ma daga yanzu. Idan da na ƙyale ku yanzu kun jawo kanku, tuƙi kawai yake. Ammi kallon shi take tana mamakin yadda yake gudu, Ga shi ko rediyo ya ƙi yadda ta kunna. Ta yi jigum tana kallon yanayinsa, sai da suka kusa iyafar sannan ta tabbatar tafiya yake son su yi, to amma ina za ta haka ba ko kaya. sannan bata sanar da su Hanifa ba balle Fatima. Ja ya gefe ya ɗanyi fakin saboda wayarsu da take ta kara Fitowa yayi sannan ya ɗaga. Yaron da zai siyar musu tiket ne yake sanar da shi jirgin nan da awa ɗaya zai tashi. Rai a ɓace ce ka yi sauri ka siya gani nan zuwa. Zai kashe ya tsaya yana sake tambayar sa details na abubuwan da suke bukata Amma ganin ya fita hankalinta ya ƙi kwanciya. Ta ɗau wayarta da sauri ta kunna. Ga mamakin ta kiran Arab ne ya fi ashirin. Ba ta son ɓata wa Sadauki rai tunda ya ce kar ta yi amfani da wayar. Da sauri ta kira Ummi ta ce Fatima an ga Arab ɗin. Jin muryar yayarta ya sa Ummi ta rikice ta ce yaye kina ina ina kike. Muna hanya da alama Sadauki wani guri yake so mu je. Dan ga mu a hanyar Iyafat. Ji ta an fizge wayar daga kunnenta da sauli. Kallon shi ta yi mamakin ta ya karu. Za ta yi magana ta ga ya kashe wayar ya buɗe but na mota ya cilla wayar ciki. Kana ya dawo ya zauna yana mai da numfashi. Cike da zargi ta ce, Sadauki menene hakan? Da Fatima muke waya ina son na ji ko an ga Arab. Rungume ta yi ya ce, ba wai ba na son ki sanar da ita ba Na ce miki surprise ne. Ba na so zancen ya je gun su zinnira. Dan janye jikinta ta yi ta ce, Sadauki hakan da muke yi fa babu kyau. Bai kamata ka dinga wariya haka kiri-kiri ba. matan ka ne. Yanzu ya kwana su ya bane me muke yi hakan? hannayenta ya kamo ya ce na mata magana ta bar miki kwanan kallonsa ta yi da sauri ya ce na tura mata kuɗi akwai inda za ta shi ya sa ta bar miki shiru kawai ta yi don ta san ba zai taɓa ganewa ba duk abin da za ta ce masa kuwa motar ya tada suka nufi airport Su ummi na police station sai murna suke na ganin Arab gashi zancen kidnapping ɗin shi har ya fara bazuwa media. Akan an ganshi da suka bincika aka ce mallakin Alhaji Ja'far ne. Sai dai babu takamaiman shaidar da ta nuna yana da hannu a ciki. Ita dai ummi hankalinta ne ya sake tashi jin Amina hanyar airport. Kallon Arab ta yi wanda ake magana da shi ta ce Arab kallon ta yi sannan ya miƙe da sauri ya nufi gun ya ce, Kun yi magana da Amin? Wayar ta kankame ta ce, Arab akwai matsala wai ya ɗauke ta suna hanyar iyafar Cikin ɗaga murya ya ce, What? Bai tsaya wani abu ba ya nufi gun Adnan ya sanar da shi. Adnan cikin hanzari ya ce, Bari mu tura folis na kusa da iyafot. Amma yanzu hankali na yana kan wancan mutumin da ya zo zancen belin gwaska. Muka hana. wai magana yake son su arab ya kalle shi sannan ya kalli mutumin ya ce filis ka tura yanzu ni ma za mu wuce can da ummi kai adnan ya daga a take ya waya ya tura mutane sannan ofisa zainab da sa'awul suka fito suka bi arab su ma waska ya sha duka don har kafar shi ɗaya ta karye amma ya ki sanar da waye saka su yana kwance sai ajiyar zuciya yake yi yaron alhaji ja'afar ne ya shigo ya ce waska ka faɗi wani abin Kai ya girgiza yana limshe ido saboda azabar da yake sha. Ya matso kusa da shi ya ce, Ka saurare ni, ga saƙon Alhaji Ja'afar. Ya ce idan kai kuskuren ambatar sunansa ka zama cikin shirin abin da zai samu iyalanka. Zabi ya rage gare ka. Ko rayuwar iyalanka ko ka binne sirrin Alhaji Ja'afar. Yana faɗar haka ya tashi ya wuce. Wasu karin sai ji ya masifar sosuwa. Bai taɓa jin nadamar aikin da yake yi wa Alhaji Ja'afar irin yau ba. Tsawon shekaru yana saka shi ayyuka yana yi. bai taɓa kuskuren rana ba sai yanzu da a sanadiyar aikin na Alhaji Ja'far aka kama sa Shi ne zai juya masa baya maimakon ya yi ƙoƙarin fitar da shi kanshi kawai yake son zamewa sai ya ciza cikin tsananin ɓacin rai dan sanda da ya zo zai mai da shi sal ya kalla ya ce zan yi magana da asp kallon sa da mamaki kana ya jiya ya sanar da adnan wanda ya taho gun gwaska ya kalle sa ya ce zan faɗi komai yau nan, kallonsa yayi yana mamakin sauyawarsa ya ce, Ina sauraron ka. Waska ya ce Alhaji Ja'far ne ya saka mu, kuma ya daɗe yana sa ni aiki irin haka. Mutanen da ya sha sawa mu kama mu mu kashe ba za su lissafi ba. Shekarun baya da suka wuce ni ya aika mu yi takin Ali mu karɓar masa takardu. Alhaji Ja'far mugun mutum ne mai siffar mutanen kirki. nan, kai ya jinjina kawai ya ce a mayar da shi sai. Kana ya sauki ajiyar zuciya. Ya sa hannu ya cire kyamaran da suka makala a wurin. don ɗaukar maganar da Gwaska zai yi da yaron Alhaji Ja'afar. Ya ɗauki sa ya kira Arabi yake sanar da shi mun riga mun samu evidence da muke so har Gwaska ya yi confessing laifukansu. Na faɗi sunan Alhaji Ja'afar, yanzu ba shi da wata mafita. Duk yanda za a yi kar bar shi ya bar ƙasar nan. Arab ajiyar zuciya ya sauke jin sun ƙara samun evidence. Kana ya ce dole ne wannan. Yana kashewa ya kalli Ummi wacce ke share hawaye ya ce, Ummi insha Allahu za mu tarar da su. kuma Alhaji Ja'far zai shiga hannun hukuma ya fuskanci hukunci. Ido ta rintse ta ce, kai ma har da laifinka, da ka bari mun sanar da ita da ba haka ba. Iskar bakinsa ya furzar ya ce ban san abin nashi zai kai haka ba, sannan akwai abin da ban faɗa miki ba ummi. Mutumin nan san da yake wa ammi ba na tsakani da Allah ba ne. Akwai abin da yake nema gun Baba Ali daga nan ne kes ɗin ya fara faruwa. Ni kan Baba Ali yana da wasu kuɗaɗe ne sosai a lokacin shiru tai kafin can ta ce. A iya sani na daidai misali dai yana da shi, sai dai kaga tun da ya bar ƙasar shi ke nan ba mu sake haɗuwa ba. Ba ni da labarin wani arziki da har zai jawo aiki da nafin ɗin shi. Shiru suka sake yi don gaba ɗaya kansu ya ɗaure. Kawai burinsu su ga sun isa iyafat ɗin. Folis da aka tura aka tura wa hoton Amma da nashi, nan aka bazama neman su. Amma tana zaune da shi don har sun wuce gun security tana zaune ta yi shiru. Ita dai hankalinta ba ta san me yasa ba ya ki kwanciya. Zuciyarta ba daɗi ganin ya sa hula ta gaban goshi. Yana riƙe da jarida kamar yana ɓoye fuskar shi. Gefe ta kalla. Ganin Taylor sai sa ta ce tana zuwa. Nan ta miƙe ta nufa toilet. Shiru ta ita dai tabbas ta san akwai abin da ke faruwa, amma ba ta san menene ba, ba kuma ta san ta inda za ta fara ba. Wata budurwa ta gani ta ce, don Allah ko zaki ki aron wayar ki zan ɗanyi waya ne kaɗan. Kamar budurwar za ta hana sai kuma ta bata. Ami ta kira lambar Ummi kai tsaye, daidai nan su kuma Ummi sun shigo iyafat ɗin kenan, jin waya ya sa ta kalli Arab. Amsa yi da sauri ya ɗaga, daga can ta ce Fatima an ga Arab din. da sauri Arab ya ce amma ke ce kina ina, cike da murna ta ce Arab kai ne kai alhamdulillahi har hankali na ya kwanta. Cikin damuwa ya ce kina wani gun, ta ce muna gun bodin na Ethiopian kamar daga can wata kasar zamu, ya ce surprise ne. Takaici ya kama Arab ya ce i, ya faɗa mana Abu ya ce ma kawo miki. Jin haka ya sa ta dariya ta ce, gashi nan na shiga toilet kuna daga ina? Ya ce ki tsaya a nan ga mu nan zuwa. Alhaji afar ganin bata nan ya sa ya fara neman ta, dan sam yana can yana ɓoye fuskarsa san bai ji sanda ta ce za ta toilet ba. Hankalin shi ne ya tashi, ya miƙe yana neman ta cikin tashin hankali. sarar suna isa 'yan sanda suka biyo shi a baya. Alhaji afar bai ankara ba suka rike sa. Cikin tsananin bacin rai da kiɗima ya ce ko kun san ko ni wane ne? Arab ya kalli Ammu wacce ta ya ƙara kama shi. Ummi ce ta je gunta da sauri ta rungume ta, kai tsaye ta fashe da kuka tana ƙanƙame da Ammi. Mamaki ne ya kama Ammi ta ce, me ke faruwa? Menene aka kama Sadauki? Ummi tana nan a ƙanƙame da ita ta kasa sakin ta Hakan ya sa Ammi ta ɗan janye ta kaɗan ta ce, Fatima menene? Mu je gida mu yi magana a can. Kai ta girgiza da sauri sannan ta nufi gun Alhaji Ja'afar. Kallon ta ya ce, Gimbiya ta kin ga abin da 'yan uwanki suke min ko? Hannayensa ta kalla da aka sawa ankwa ta riƙe ta ce, Me ke faruwa? Sai maganar tana bin Arab da ke gefe da kallo. Kusa da ita ya je ya ce, Amma maje zan miki bayani. Kai ta girgiza ta ce, Ba inda zani mai ya faru. Arab cikin sanyin murya ya ce, Please a, miki bar wannan a wuce da shi police station zan miki bayani. Kallon mutanen gunte tana kallo aka ja Alhaji Ja'afar. Bata tsaya wata wata ba ta nufi inda aka yi da shi. Arab ne ya ja ta motar shi ta janye ta ce, Arab faɗa min a nan gun me ke faruwa. Ummi ce ta ajiyar zuciya ta ce, Yaya Bilkisu Felix, ki daina ki wuce mu tafi. Za mu miki bayani Alhaji Ja'afar ba mijin aure ba ne. Haɗarinsa ya wuce yacce kike tunani. Baya ta ja tana kallon Ummi cike da mamaki da ɗaurewar kai. Fatima, me kike cewa? Sadaukina ba zai taɓa aikata haka ba. Ummi ta matso ta riƙe ta ta ce, Na san zai miki wuyar amsar haka amma dole ki buɗe ki yaye ki ga gaskiya. Gaba ɗaya Amma take kan tana wani irin zafi tana jin wani damu. Ummi ta riƙe ta ta ce, ki bari a wuce da shi. Laifinki da nafin na Arab aka kama shi da shi, yanzu ga kuma yana neman guduwa da ke ku bar ƙasar don kar a gane shi. Takaici ne ya hana Alhaji Ja'afar magana, ga midiya, wanda yana sane daga ya yi magana za a ɗauka. Arab ne ya kalle ta ya ce, Ammi in mun je gida zan miki bayani, amma akwai abin da Baba Ali yake da shi wanda Alhaji Ja'afar yanzu ya mallaka ko ya so ya mallaka a baya. kanta kawai take ji yana juya mata. Nan da nan ta ɗan riƙe hannun Ummi don jiri ta fara ji, kafin ta ce abin da yake da shi ni na bashi bayan ya aure ni, ragowar kuwa na Hanifa ne, na ce sai ta yi aure zan ba ta, ko na ba mijinta, menene? Arab ya sauke ajiyar zuciya ya ce, dalilin aurenki kenan da alama abin da yake nema a gare ki kenan ba zai taɓa yiwuwa ba sadauki ba haka yake ba ummi ta ja ta mota ta ce mu je gida tunda suka shiga mota har suka isa ba ta yi magana ba gaba ɗaya kanta ya ƙulle ta kasa gane me ke faruwa Bayan sai isa gida a falon Ummi ta zauna ta ta ɗaure ta ce, Me kuke nufi? Arabi ya ɗauko sistem ɗin shi ya sa mata komai sannan ya ƙara kunna mata maganar da yaron nan ya yi wanda Adanan ya turo mai. na ƙara da sanar da ita kalaman da ya a gidan shi da yake Kai ta shiga girgizawa tana dukan saman kanta da ƙarfi tana zubar da wasu zafafan ƙwalla. Da sauri Ummi ta rike ta ta ce, Ya isa haka nan ya yi Bilkisu. Miƙewa ta yi tana janye jikinta ta ce, Dole ya faɗa min me muka yi mai. Sai na ji daga bakinsa me marigayi Ali ya yi masa, har ya zaɓi cutar da mu haka. Ta maganar tana yi baya da sauri suka tare ta. Ɗaki suka kai ta aka kwantar da ita. Ummi ta kalle shi ta ce, Ka sa min da ta dawo akalla ta ganta in ta farfaɗo. Nan ya ce to sannan ya fito zuciyar shi duk ba daɗi. Alhaji da afar yana zuwa ya tarar an haɗa gangami na journalist a police station ɗin. Ana ta ɗaukar shi hoto. Haka aka shiga da shi inda aka kulle sal ɗin su gaska. Yana shiga ya kwashe gwaska da mari ya ce useless kawai. Gwaska da ke ƙoƙarin jan ƙafa ya ɗaga hannu ya zabga wa Alhaji da ta gigitaccen mari. A fusace ya ce A da kake boss ɗina, yanzu ko daidai muke da kai. Selfish person kawai. Alhaji ja'far kamar zai kurma ihu tsabar bakin ciki. Wai yau shine babban mutum kamar shi cikin sel, kuma yaron sai ya daga hannu ya mara. rantsa idon sai ya yi cikin tsananin ƙunar zuciya. Abun ku ta harkar social media da 'yan jarida, gari tuni ya ɗauka kankace mai zancen shi ya zagaye ko'ina. dole sai cire shi aka yi aka kai shi keɓantaccen wuri aka killace shi saboda mutanen da suka fara sintiri don ɗaukar rahoto. Zumbur Hajiya Zinnira ta miƙe har kwaf ɗin da ke hannunsu yana faɗi ta ce, me kuke cewa? Hajiya ba ta nuna mata hoton Alhaji a midiya da abin da ake zargin shi da shi. A fusace ta fito daga bangaren ta ta nufi bangaren Ammi, da dole ta ja mata kunne ba zai yiwu dangin shi su zo su wa mutunta sharri ba. A lokacin Hanifa na tare da Faruk a waje, nan tun da ta ga Amminta bata dawo ba ta kira wayarta ba ta shiga. Haka ma ta Alhaji jafar tsoro ta ji. Allah ya sa ba wani abin ya same su ba. Sanin Ammi ba ta kashe waya. Daga ƙarshe ta kira Faruk ya zo suka tsaya a wajen harabar gadin. na gidan suna kiran mutanen da suka sani don neman ta. Don ya tambayi Hassan ya ce ba ta nan, wanda shi Hassan ɗin lokacin yana gida kafin su ammi su fito ne. Ganin ba ta nan ya sa Hajiya. Ina manyan mata, manyan matan da suka san kansu, mata masu daraja, mata masu buƙatar gyara da kulawa da kansu. Suna na Hajiya Mira, mai kayan mata, kuma likitar mata. Ina amarya, ina uwar gida, Ina kuma ‘yan mata, kai har ma da bazawara? Ina macen da take buƙatar gyara da ingantattun magunguna? Muna da ingantaccen maganin sanyi wanda yake fitar da farin ruwa, warin gaba, ƙaiƙayin gaba, ƙurajen gaba, rashin ni'ima ko kuma rashin sha'awa, ko kuma mace ta dinga jin iska na fita daga gabanta. Wannan duka halamu ne na sanyi. Sannan muna da ingantaccen magani na gyaran breast. Domin akwai matan da suke fama da matsalar lalacewar breast. Wata macen da zarar ta yi haihuwa ɗaya sai ka gaba ɗaya breast ɗinta ya lalace. To ko da kin yi haihuwa goma ne muna da ingantaccen maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabar nononki ya tsaya kyam kamar na budurwa. Ina kuma da suke buƙatar ƙarin hips. Ina siraran matan da ba su da hips. muna da ingantaccen maganin gyaran hips ina kuma matan da suke buƙatar ƙara ƙiba wato wanda rama ta yi musu yawa suke buƙatar su cicciko su yi ɓulɓul ba kuma ƙiba ta marar misali ba a'a ƙiba ta daidai misali wanda ko ina a jikinki zai yi kyau ina kuma matan da suke buƙatar maganin stretch marks wato nan karwa. Akwai matan da idan suka samu ciki, suka haihu, suka yi amfani da ruwan zafi, suke samun nankarwa. Akwai kuma wanda halittarsu ce suke da nankarwa. Ko wace irin nankarwa ce da ke, muna da ingantaccen maganin nankarwa. Sannan ina matan da suke buƙatar su zazzage tumbi, ina matan da tumbi yake ɓoye musu shaf ɗinsu, yake hana su kwalliya. kusan fattin bi yana ɓoye shaf ɗin mace to muna da ingantaccen maganin da yake zazzage timbi cikin sati biyu A kowanne tiyata aka musu suka samu timbi wasu kuma halittar su ce haka suna da timbi wasu kuma idan kiba ne ya musu yawa suke samun timbi sannan muna da ingantaccen magani na rage kibar ma akwai kuma na rage kiba da timbi gaba ɗayan magungunanmu na gargajiya ne ba na bature ba kuma ingantattu ne wanda suka sami yarjewa daga likitoci. Sannan muna iya aika magungunanmu ina a faɗin duniya, kama daga Saudiya, Amerika, Nijar, Kamaru, Chadi, har ma da nan gida Najeriya. Duk inda kike a faɗin duniya, maganinmu zai zo ya same ki. Ga masu buƙatar waɗannan ingantattun magunguna, za su iya tuntuɓar mu ta nambar waya kamar haka 070 68 55 80 96 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida ko kuma 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara